Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Najeriya za ku iya samun mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa kungiyar nan mai hankoron kare yankin Niger Delta ta Niger Delta Avengers ta ɗauki alhakin kai hari akan wata matatar mai mallakar kamfanin Chevron. To ko waɗanne irin tasiri irin waɗannan hare-hare ka iya yi akan tattalin arzikin Najeriya da ke tangal-tangal? a yawancin wasu kamfanuka ma muna tunanin za su iya cewa za su bar kasar saboda irin rigingimu sannan matsalar kundumbalar da al'ummar sassan nahiyar afirka da na asiya ke yi domin ratsa hamada ko teku saboda su kai ga nahiyar turai matsala ce da ke ci gaba da laƙume rayukan al'ummomin yankin shin waɗanne matakai ya kamata gwamnatocin waɗannan yankuna su ɗauka domin magance wannan tafiya mai cike da haɗarin gaske sannan menene kuke ganin yake sa mutane ke sai da ransu a wani mataki na ko a mutu ko a rai domin kaiwa ga turan kan wannan batu muke su ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku idan an jima kaɗan lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan za ku ji cewa ɗan takarar neman shugabancin amurka a ƙarshen jam'iyyar republican donald trump ya samu adadin wakilan da ake bukata domin samun damar da ya za wato zai iya tsayawa wa jam'iyyar takara amma fa duka sai mun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce shugabannin kasashen duniya da ya tattauna da su sun firgita da kasancewar Donald Trump ɗan takara a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 sannan ya ciki attajirin mai kaushin lafazi. Da yake magana ga 'yan jarida a birnin Iseshima na Japan da ke gabar teku a yau dinnan Alhamis. bayan kwana guda da fara babban taron shekara-shekara na shugabannin kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki a duniya obama ya ce duniya ta sa ido sosai saboda a ta bakinsa amurka ce jagabar inda duniya ta sa gaba trump ya mamaye yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar republican saboda irin kalamansa masu janyo takaddama musamman game da baki hispaniyawa da musulmi ya kuma buƙaci a janye sojojin amurka daga japan da koriya ta kudu a kuma ƙarfafa ƙasashen da makaman nukiliya don kare kansu daga koriya ta arewa kwamandojin 'yan tawayen siriya da 'yan adawar siyasa sun amince cewa ba za su iya nasara ba a gwagwarmayar makami da suke yi na kau da shugaba bashar al-assad sanadiyar sa hannun da kasashen rasha da iran suka yi to amma sun jaddada cewa ita gwamnatin ma fa ba za ta iya kau da su ta kawo ƙarshen boran ba wannan tashin hankali ya kai ga raba kan kasar wadda yaƙi ya daidaita ta yadda babu wata alamar za a samu mafita a siyasance ta sake haɗa kan 'yan kasar ta sai dai a bayan fage kuma jami'an diplomasiya amurka na matsin lamba mai ma wakilan 'yan tawayen da su amince a kafa gwamnatin wucin gadi tare da shugaba bashar al-assad to amma 'yan tawayen sun yi watsi da wannan shawarar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsaye da watan Agusta a matsayin wa'adin kafa gwamnatin ta wucin gadi, to amma jami'an diflomasiyyar ƙasashen yamma sun amsa cewa hakan ba zai samu ba kafin cikar wa'adin. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar almara, hamshakin attajirin nan mai harkar gine-gine Donald Trump ya ɗare matakin sama a siyasar Amurka ta wajen zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a hukumance. bisa ga adadin wakilan delegate a cewar kafar labarai ta associated press mutum na ƙarshe daga cikin 'yan takara sha bakwai da suka kalubalance shi a jam'iyyar ta republican shi ma ya janye daga takarar a farkon watan mayu kafar ta ap ta ce trump mai kaushin lafazi da kuma yawan shiga shirye-shiryen talabijin a yanzu na da tabbacin samun goyon bayan akasarin wakilan delegate wajen 1,237 a babban taron republican da za a yi a watan yuli lokacin da za a ida zabensa a hukumancen da yiwuwar ma ya ƙara samun ɗaruruwan wakilan delegate daga jihohin da suka rage ranar bakwai ga watan yuni lokacin da ya shiga takara a watan yunin bara ana matron ganin wani mara tasiri ne cikin sauran 'yan takarar da suka hada da sanatocin yanzu da na da da gwamnonin jihohi rabon wani wanda ba zababben dan siyasa ba ya zama dan takarar shugaban kasa kamar yadda trump ya zama tun a shekara ta 1952 lokacin da wani bardan yakin duniya na biyu janar dwight asinhawa ya zama shugaban kasa karkashin jam'iyyar republican wani rahoton sufeto janar na ma'aikatar harkokin wajen amurka da aka kwar mato ya nuna cewa hillary clinton ba ta bi ka'ida ba yayin da ta yi amfani da adireshinta na imel wajen gudanar da harkokin gwamnati a matsayinta na sakataren harkokin wajen amurka ana sa ran fitar da rahoton ne a yau alhamis to amma tun ji aka kwar mata abin da ya kunsa ga manema labarai manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen sun ce babu wata shaida da ta nuna cewa clinton ta nemi izinin amfani da adireshin imel ɗinta na kashin kanta wajen gudanar da harkokin gwamnati kuma idan da ta tambaya da an hana ta wajibi ne da jami'an gwamnati su yi amfani da adireshin imel na gwamnati wajen gudanar da harkokin gwamnati saboda tabbatar da tsaro da kuma kara bayanan gwamnatin To labaran duniya kenan daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To matsalar kudin balar da al'ummar sassan nahiyar Afirka da na Asiya suke yi domin ratsa hamada ko teku saboda su kai ga nahiyar Turai ko sassan kasashen duniya. Matsala ce da ke ci gaba da laƙume rayukan al'ummomin yankin. Yanzu haka hukumomin Nijar a yankin Alet na shirin mai da wasu mutane sama da 900 zuwa su bayan da aka dakile su na kaiwa ga wasu yankunan kasashe. Wakilin muryar Amurka Tamar Abari daga Damagaram ta aiko mana da wannan rahoto da za ku ji. kungiyar 'yan bindigan Niger Delta wato Avengers ta ce ta kai wani sabon hari a wata matattarar danyen mai da ke yankin Niger Delta mallakar kamfanin Chevron na kasar Amurka da ke yankin. A wata sanarwa da kungiyar ta fitar wannan harin dai kamar yadda masu lura da al'amura kan tsaro suka bayyana ya nuna to da fatan za a yi mana afuwa wannan batun hari ne da 'yan kungiyar niger delta suka kai a kan wani wato yankin matatar mai na kamfanin chevron duk da kokarin da hukumomin kasar niger suke yi na tafiye-tafiyen mutane zuwa kasashen waje al'amarin masu zuwa ta burada kasar Algeria na ci musu tuwo a kungiyar 'yan bindigan Niger Delta wato Avengers ta ce ta kai wani sabon hari a wata matattarar ɗanyen mai da ke yankin na niger delta mallakar kamfanin chevron na ƙasar amurka da ke yankin a wata sanarwa da kungiyar ta fitar wannan harin dai kamar yadda masu lura da al'amura kan tsaro suka bayyana ya nuna yadda kungiyar take amfani da wasu fannonin zamani wajen kai hare-hare yanzu dai hare-haren sun tsananta matuka da kuma haifar da barna mai yawa kan bututayen mai a yankin na niger delta ma'azu magaji tsofan ma'aikacin kamfanin mai ne a yankin na niger delta kuma ya yi tsokaci a kai bangaren mai bangare ne mai mahimmancin gaske a kowace ƙasa saboda irin dukiyar da take tattare da wannan bangare da kuma irin tattalin arzikin najeriya da ya ta'allaka akan wannan harkar mai saboda haka ni ina ganin abu ne mai kyau kuma da goyon baya jama'a su fahimci cewa shugaban kasa yana da dama da zai kare lafiyar jama'a duke jama'a da duke kasa a daga farko za a samu hargitsi kwarai da gaske a yawan yawancin wasu kamfanin ma muna tunanin za su iya cewa za su bar kasar saboda irin rigingimu da za su iya akwai dai karuwar damuwa mai yawa tsakanin kamfanonin aikin haƙar ɗanyen mai bisa la'akarin wa'adin da ƙungiyar ta avengers ta bayar na ranar 26 ga watan mayu na wannan shekara na cewar kamfanonin ayyukan haƙar mai a yankin su kwashe nasu ina su su bar yankin tare da jiddada cewar kada su sake wuce wannan rana alhaji musa sa'idu mazaunin yankin niger delta ne kuma wanda ke bibiyar hare-haren na 'yan bindiga ga abin da yake cewa ita dai wannan kungiya ta da ake kira avengers ba wanda ya san su kungiya ce da suka samu da wata dama da yake ba jami'an tsaro masu su kishi yawa suna ta wannan abubuwa suna ta wannan fashe-fashe suna abin da suke so wannan kungiya wannan wa'adin suka bayar karya ne masu kamfanonin mai su ci gaba da business ita kuma gwamnati ta neme su to sai dai kuma wani abu abu da ke daukar hankalin duniya shine na yadda waɗannan har-haren 'yan bindiga ke sanadiyar gurɓatan muhalli a yankin na niger delta ta yadda mai ke tsiyaya da bakin hayaki ko yaya ma'aikatar muhalli ta ƙasa ke duba irin wannan al'amarin ibrahim usman jibirin shine karamin minista a ma'aikatar ya ce abin da ya faru kwanan nan kaga akwai jaridun da suka fito suna cewa su ne wanda suke cewa su ne yan kare raɗin wannan shiya su kai wannan al'amari to doka da muke da shi a ƙasa shine duk wanda ya yi barna na mai in kamfani ne ta je ta yi kuskure aka samu wannan barna ita za ta biya kuɗin gyara da kuɗin diya amma in wa'insu ne suka je kawai domin su aikata abun a sha don su yi barna ko kuma don wata dalilai da suke da shi na siyasa to wannan su sun san ba wani abun da kamfanin mai za ta yi kamfanin mai za ta biya diya ce in ta san ita ke da laifi kuma doka ma haka ya ce idan kuma ba su sa hannu sun yi gyaran nan ba su ba mutanen nan da ke zaune a wannan wurin da wannan abu ya faru su za su fi kowa shan wahala to kuma ba ma fatan haka lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya. madalla a gaida lamido abubakar sokoto to matsalar kunnin balar da al'ummar sassan nahiyar afirka da na asiya ke yi domin ratsa hamada ko teku saboda su kai ga nahiyar turai ko wasu kasashen duniya matsala ce da ke ci gaba da laƙumi rayukan al'ummomin yankin yanzu haka kuma mun nijar a yankin arlit na shirin mai da wasu mutane sama da 900 zuwa kasashen su bayan da aka dakile yankurin su na kaiwa ga wasu yankunan kasashen waje wakilin murar amurka tamar abari daga damagaram ta aiko mana da wannan rahoto da za ku ji duk da kokarin da hukumomin kasar Nijar suke yi na tafiye-tafiyen mutane zuwa kasashen waje al'amarin masu zuwa ta burada kasar Algeria na ci musu tuwo a kwarya Allat mai gaskiya shine shugaban gundumar Arlit ya ce yanzu haka an samu mutane 981 waɗanda aka maido su a kan hanyar su ta zuwa ƙasar ta Algeria. Da masu tahowa musamman da yanki wannan da jihar da magana. zuwa arewa waɗanda yanzu an maida shi fatauci na ɗan adam ba su sani ba ƙasar da za su da wuya a shige ta yanzu sabilin tsananin matakan tsaro da aka ɗauka ɗauko su ake da can sai an zo kusan iyaka a yadda su koko da nesa a gewaya ake musu ga wutar gari a can a cikin sahara ɗakin kayi wutar gari ta tabbata a kana da ta iya kilo talatin kan ka iso da yawa gajiya zafi ka in musu kullum sai a ce a ce muna an gaggawa nan an gaggawa nan to shine wanga shine mafi ban tsoro abun tausayi yanzu waɗanda aka maido muna ga tawaga ta talatin da bakwai abunda ya tsallake iyaka shekarun jiya mutum ɗari tara da tamanin da ɗaya waɗannan waɗanda aka maido suka tar da sha biyar waɗanda sojin musu gansu sun ba su shiga wannan tsananniya ba yana yanzu a nan arlituna na ana shirya su su wuce mutum dubu ba hudu allah sa an gansu alat din ya ci gaba da cewa babban abin yin shine dai kar a gajiya a ci gaba da waye kai da kuma kira ga wa'annan mutane gargadi ne ya kamata ma mutane kuma wata kururuwa da suke yi ba haka nan ba ne na taɓa ga mutanen da ni sani da rangadi da muke cikin jiha shi ya ta an ce mai da ya zo da koyi halin da kasashen mu suke yanzu na lafiya afirka wani labari in an ji shi a dinga tantancewa A cikin wannan satin ne kuma aka tsinci wasu mutanen a dajin na Sahara su guda takwas da ishirwa ta kashe su waɗanda sojojin Amerika ne suka gansu. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. To a gaida tamar to waɗannan matakai ya kamata gwamnatocin waɗannan yankuna su ɗauka domin magance wannan tafiya mai cike da haɗarin gaske zuwa nahiyoyin turai. Sannan menene kuke ganin yake sa mutane ke sai da ransu a wani mataki na ko a mutu ko a yi rai domin kaiwa ga turan. Kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Taraba. A wake magana da mu. Ni ne a Aliyu daga jami'in jihar Taraba. To Malam Aliyu muna jinka. Na maganan yan gudun hijira ko? a bakin haure da ke tsallakawa zuwa nahiyar turai daga sassan musamman afirka da asiya inda suke bi ta wani cikin haɗari mai yanayi domin kaiwa ga waɗannan wurare na'am so ya kamata su su ringa mai da hankula akan in sun je shan lima ba wani abu za su samu ba mutum sai da ransa yana shiga teku yana mutuwa bai kamata su ringa haka ba ya kamata kuma shugabanni mu na afirka su riƙa ba da adalci su ringa kula da mutane don walwalu tsakani da allah su yi afirka madalla mun gode aliyu kenan daga jihar taraba bari mu je kwara wane ne akan layi wa alaikum salam me blouse kala kala sai ka dan daga murya ka da kyar nake jinka ka kana jina to ko kai fa eh ina jinka. eh to ni abubuwan da suke kawo musamman ma yan afirka suna ketarawa ta cutar suna to rashin aikin na da haka muna kira da shugaban shugaban kasashen afirka da da ma da samun matasa ma jama'a yi. to mun katse mai blouse kala-kala saboda da ƙyar muke jinsa yanzu ga wani kira daga bauchi wane ne a kan layi eh, kana magana da aminu alhaji abdu ga na dai to muna jin ka to ni shawarar da zan ba wa mutane hmm. da allah da fi haƙuri su zauna a ƙasashensu hmm. hello eh muna jin kamar aminu da ya hakuri su zauna a kasashen su saboda can din ma sun fita ba abin da suka jina ba shi mafi akasari suke samu ba su ya kuɗi su zauna a kasashen su Allah ubangiji ba musu a to mun gode malam Aminu daga jihar Bauchin Najeriya ga kira daga Kebbi wani ne akan layi Habibu Mustapha daga Alayar jihar Kebbi Najeriya to malam Habibu muna jinka a ra'ayina game da wannan ina jin ni a ra'ayina hmm. rashin abin ga rashin adalcin gwamnatocin mu ne na afirka shi ke kawo wannan matsala da kuma abin nan da kuma jahilci eh kamar in ka ce jahilci me kake nufi kenan hello malam habibu kana tare da mu eh ina tare da ku yawwa to ka ce da hadda jahilci ko za ka dan kara mana bayani game da haka eh to saboda rashin wayar da kan jama'a dangance da matsalolin irin waɗannan abubuwa na gwamnatocinmu da kuma rashin yi ma mutane adalci game da game da sha'anin abin a hukumance ina ganin ni a ra'ayina shine ke kawo waɗannan matsaloli to mun gode malam habibu daga jihar kebbi bari mu je nasarawa wane ne akan layi eh, dalhatu ne a yawa to muna jin ka dalhatu shugaban da kashi na to muna jin ka eh gaskiya abin da ya sa mutane mu kuma da je kasashen waje saboda rashin aiki ne saboda rashin aiki za ba su aiki gaskiya a bisa gaskiya ba su tafi hmm. to malam daladi kenan daga jihar nasarawan najeriya matsalar kudin balar da al'ummar sassan nahiyar afirka da na asiya ke yi domin ratsa hamada ko teku saboda su kai ga nahiyar turai matsala ce da ke ci gaba da laƙumin rayukan al'ummomin yankin shin waɗanne matakai kamata gwamnatocin waɗannan yankuna su ɗauka ga kira daga jihar kaduna wane ne kan layi sunana uzena mahat ba wani sami na ga kaduna najeriya yawo to muna jin ka malam usain idan na ji sunan da kyau na'am wato wannan eh? eh muna jin ka muna jin ka hello malam to ina ga kamar ko layin shi ya tsinke ne kamar da nake bayani shin waɗanne matakai kamata gwamnatocin waɗannan yankuna su ɗauka domin magance wannan tafiya mai cike da haɗari da gaske daga wato zuwa nahiyar turai ga wani kira mu samu amma mun katse wannan saboda wato na kamar sa tana kusa da shi tana kama da cikas ga abin da zai faɗa da Allah jama'a a a dinga riƙa wato kashe rediyo kuma a dinga yin nisa da ita to ga wani kira mun samu wane ne akan layi daga ina ne kuma Eh, daga jihar Taraba. To muna jin ka. Hello? Hello? To kamar da nake bayani da lambar da za a kira bi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi ga kira daga jihar niger wani ne akan layi? Ibrahim mai wanke daga garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ka. to dan Allah ni ra'ayina gaskiya da sha bamban da naku dan saboda ni roƙo muke da gonan jihar Niger dan Allah ya taimaka mana hanya daga daga Eti zuwa Kanya to mun ji a wannan korafi naka da fatan waɗanda suke da alakin wannan batu da ka tayar suna jinka da eh. kunnan basira mun gode kwarai da gaske to ga wani kira mun samu daga Benue wane ne akan layi Abdullahi Dari Gatti to muna jin kamar Abdullahi wato lamururan da suka adabi yan gudun hijira na hakika hakika akwai shugabancin marasa a afirka nan za ga mutane kawai suna saka kuɗi da sauran su gaban allah yunwa ma ta adabi su da suna hmm. mala abdullahi ana ta ana ta ɗora laifin akan gwamnatoci gwamnatoci kana ga su ma bangaren al'umma ba su da rawar da za su taka na wajen ganin su ƙara haƙuri a samu maslaha game da halin da ake ciki. Eh, ne wani hakuri kaga abubuwan da muke yi ne ga mu matasa yanzu ka duba irin yadda muke amma da abubuwan ga su ga su ga yaran mu ma mu mun yi makaranta amma ga yaran mu ba ma ga kamar abin nan kuma ga su ga kamar su amma za ka ga mutum ya tara kuɗi wa kasan da ba zai mutu ba to mun gode kwarai mal abdullahi kenan daga benue ga wani kira daga bauchi wane ne kan layi to kamar wannan layi na da tangarda bari mu je abuja wane ne kan layi Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ibrahim Yalo ne daga Abuja. Ibrahim Yalo muna jinka menene ra'ayinka? Ra'ayina shi ne game da shugabannin nan namu na Najeriya. Mm. Su tausaya mana, su tausaya mana su kalli a halin da muke ciki. Malam Ibrahim ta yi tsada ta yi eh. tsada ga abincin ma da zaka ci ne ma yake gagare ka Malam Ibrahim daga jumhuriyar ka ina ganin in ban yi kuskure ba watakila kai matashi ne kamar menene kake ganin yake sa mutane duk da ma a Najeriya ba matsala bace babba a wasu yankuna kamar Niger da suke kokarin tsallakawa zuwa hamada wato ko kuma teku domin kaiwa ga nahiyar Turai Hello Malam Ibrahim kana jin hmm. to na kamar abin da yake sa kake ganin wasu suke kwaɗayin tafiya a kasashen waje domin su je su tsira da mutuncinsu. Kaza dai ka ja. To mun gode Malam Ibrahim a Yalo daga Abuja ga wani kira daga Sokoto amma kuma layin nasa kamar ko yana waje ne ko yana kusa da rediyon sa ne ban sani ba. ta ina ga kaman a wannan daidai lokaci muka kawo ƙarshen daukan wayoyin naku domin ku bayyana ra'ayinku muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Rahotanni na tabbatar da kisan kiyashi da ISIL ke yi na ci gaba. A birnin Raqqa an gilla kawunan wasu yara maza da samari hudu da suke zaton su ke ba da bayanan sirri ga abokan adawa. A Masul, 'yan ta'addan sun kona wata yarinya Kirista mai shekaru goma sha biyu a cikin wani gida a sakamakon rashin biyan harajin jizya akan lokaci. Sakatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce wannan abu na ƙara tabbatar da isil na gallazawa mutane sai dai labaran da ke fitowa daga iraki da siriya a wannan lokaci na nuna 'yan isil na shan wuya saboda mayakan haɗin gwiwa na ƙara samun nasara a kan 'yan ta'addan kuma suna ƙwato yankuna suna kuma kashe shugabanninsu a cikin wannan watan dakarun haɗin gwiwa sun hallaka manyan 'yan ta'addan su biyu na farko sunansa abu hamza mai faɗa aji a cikin 'yan ta'addan da kuma ba su tallafi a yankin kogin Euphrates. Na biyu kuma shine Abu Sufyan, ɗan uwan Hamza, wanda shi kuma ya ratsa cikin wani harin sanadari a nan a yankin. A Iraki kuwa, ISIL sun sha wahala a cikin wannan lokaci da rundunar sojin Iraki suka shiga garin Rutba kuma sau kori 'yan ta'addan a wurin. Ko da yake Rutba ƙaramin gari ne, amma yana da muhimmanci saboda a fadar shugaban rundunar yaƙi da ISIL, Colonel Steve Wana rutuba na tsakanin bagadaza da jordan don haka buɗe garin zai haɓaka harkokin kasuwanci ga jordan da iraki kuma zai hana 'yan isil samun babban taimako a yankin kwanan wani ya ce 'yan makonnan da suka wuce a syria 'yan adawa sun kai hare-hare kuma sun kwace ƙauyuka biyar sa'annan kuma sansanin horar da soja da ke arewacin Siriya zai yi bikin yaya wani rukunin mayakan larabawa 200 da za su kare da rundunar haɗin gwiwar larabawa. Zuwa yanzu a ƙasar Siriya, isil sun ragu da kashi 20 na yankuna da ke hannunsu a da a iraki kuma kashi 45 sa'annan mayakan haɗin gwiwa suna ci gaba da buɗewa isil wuta har zuwa matattarar arzikinsu kama daga inda suke samar da mai da cibiyar kudadensu da haramtaccen bankinsu har ila yau yaƙi da isil na ci gaba da zama mawuyacin lamari mutane da dama ne suke fuskantar a garuruwan raƙa da masul a siriya da kuma iraki hannun 'yan isil Yawan hare-hare da 'yan ƙungiyar ISIL ke kaiwa a birnin Bagadaza na bayyana hallaka fararen hula ciki har da mata da kananan yara. Duk da irin barna da zub da jini da ƙungiyar ISIL ke yi suna cikin tsaka mai wuya saboda suna ci gaba da rasa rayukansu. Rundunar haɗin gwiwa mai mambobi 66 daga sassa na duniya na ƙoƙarin gani ISIL tawar gaji. Wannan shine sharhin muryar Amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. yanzu ga ibrahim kalmasi ya dawo da labarai a takaice a takaice shugaban amurka barack obama ya ce shugabannin kasashen duniya da ya tattauna da su sun firgita da kasancewar donald trump dan takara a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 sannan ya a attajiri mai kaushin lafazin dubban masu zanga-zanga sun bazu bisa kan titunan kasar faransa a yau dinnan alhamis don yin zanga-zangar kasa baki daya ta rana guda ta nuna rashin amincewa da shirin gwamnati na yin kwaskwarima ga dokar kwadago wadda za ta baiwa masu kamfanoni ikon daukawa da kuma korar ma'aikata tare kuma da rage karfin kungiyoyin ma'aikata mutane da dama da ke daga murya suna la'antar gwamnati sun yi maci a birnin paris cikin kwanciyar hankali suna kiran da gwamnati ta canza shawara kan ƙudurin dokar ma'aikatan majiyoyin gwamnati sun ce an kama mutane tara saboda barnata kayan gwamnati kuma 'yan sanda sun fuskanci 'yar turjiya daga masu zanga-zangar al'amarin ya fi tsanani a harare To masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan zango na ƙarshe, amma kafin mu sallama da kubar mu mika sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan tsohon shugaban karamar hukumar Kaduna ta Kudu Alhaji Garba Muhammad Attahiru wanda Allah ya warsuwa. Da fatan Allah ya ji kanshi in da madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ta gabatar da shirin. da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin sai injinan mu Keith Holmes da kuma abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri da ya taimaka wajen daukan wayoyinku. Muhammad Lalo ke cewa ku gana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC.